Al'ada ce a kowace shekara idan irin wannan lokaci na azumin Ramadan ya zagayo ofishin jakadancin Amurka a Nishar kan gayyatar musulman ƙasar a babbar liyafar da ake shiryawa takanas domin buɗe baki abin da ke zama wata hanyar ƙara tunatarwa akan mahimmancin mutunta abokan zama ba tare da la'akari da wani bambancin addini ba. Nous savons tous que l'islam prône rapprochement, Jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric P. Whittaker na cewa sanin kowa ne musulunci addini ne da ke buƙatar mutane su kusanci juna su kasance masu yafiya da taimakon juna musamman a lokacin Ramadan. Sau tari na sha ganin irin wannan halayya tana faruwa a tsakanin 'yan Nijar da baƙi mazauna wannan ƙasa kamar yadda a yanzu haka dubban mutanen da suka gudo daga ƙasashensu ke samun mafaka a wannan ƙasa a sanadiyar tashe-tashen hankula. Kusan dukkan wasu shugabannin kungiyoyin ci gaban al'umma sun halarci wannan liyafa ta buɗe bakin azumin Ramadan cikin su har da shugaban kungiyar makiyayan arewacin Tilaberi Bubakar Jallo. Amerikawa dan dai suna suna so addinoni su karfafa zumunci suna kira mu mu zo su yi buɗe bakin da mu ko da ba su azumin ba kaga yawan basadar ya zo da babban na santar cultural su yi buɗe bakin da mu kuma sun ba mu dama mu da kanmu tsakaninmu muna shima ba mu ga juna amma kaga cikin taron ga muna hira da su muna hira tsakanin mu duk masalolin wanda yana hakuwa cikin kasan tsakanin mu muna hira kuma abu ne da ce ana karfafa zumunci tsakanin eh, addinoni abu ne mai kyau haka su ma kungiyoyin mata sun amsa gayyatar ta ofishin jakadancin Amurka a Nishar Hajiya Rabi Jibbo Magaji ita ce shugabar kungiyar samar da zaman lafiya a Fez sosai mun yaba abin da aka yi ya kamata ko ina ma a rika yin shi tun ni yau akwai mutane da ban gani su ba amma yau mun gamu ni da su kuma mutane mun shekaru ma ban gamu ba ƙara dankan zumunci ne mutane su zo su gamu a yi hira da wanda ka sani ko a dama kuma ka ƙara sanin sa mutane sabbi kuma a nan haloli kina abu ne mai muhimmanci ba ƙarami ba a ƙarshen wannan haɗuwa ƙungiyar mata shugabannin kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu ta karrama jakadan amurka ambasada eric taka da shugabar cibiyar raya al'adun amurka a nishar cynthia fabi da lambobin yabo saboda abin da aka kira tallafin da suke bayarwa domin ci gaban ƙananan kamfanoni da masana'antun cikin gida sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar